duk da tsauraran matakan tsaro da aka ɗauka tare da hidiman karɓan bako da aka kwashi wajen sa'o'i hudu ana yi daga karfe bakwai na safe zuwa karfe goma sha ɗaya shugaba goodluck jonathan dai ya kasa bayyana a majalisar ƙasa domin gabatar da kasafin kuɗin baɗi wani abu da 'yan majalisar ke ganin baya rasa nasaba da rashin daidaito akan ma'aunin kuɗin gangan man fetur da 'yan majalisar ba su cimma ba kabiru marafan gusau ɗan majalisar dattawa ne ban san me yake faruwa ba amma ina ganin ba zai rasa nasaba da dan bambancin da ke akwai ba tsakanin majalisun guda biyu wato ta tarayya da ta dattawa majalisar dattijai ta gabatar da ta zartar da wani abu daban majalisar tarayya ta zartar da wani abu daban to dole ne kuma sai bakin mu ya haɗu za a iya cewa ga abin da an ka tsaya da shi domin majalisar ƙasa guda ce tsakaninmu da su duka abokan aiki ne abu guda muke magana idan wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to dole sai an nada wani kwamiti an zauna an yarda da wani abu guda sannan a ce ga abin da aka zartas. To ashe dama ba sai kun yi wannan yarjejeniyar ba ake sa ranar ya zo ya gabatar da kasafin kuɗi me yasa yanzu aka samu bambanci? Eh to ai dama shi yasa ɗin kika ga wancan aka ɗage saboda ba riga aka yi ba. To tunanin shine ah, za a iya samun haɗuwar baki a cikin wannan sati don haka nan a head of wannan satin sai aka ce ya ba da takarda cewa yana son yanzu to sai dai majalisar wakilai suna kallon abin ta wani fanni ne daban kamar yadda ibrahim bello riga kun ya bayyana mani kin ga wannan ya nuna mana cewa eh, tunda ba wani hujja mai karfi wanda aka gaya mana so wannan muna cikin damuwa kai kuma mu ji daɗin haka din ba da ya kamata ya zo mu ji kasafin kuɗin da zai faɗa mana don mu sa abin zan faɗa ma jama'a suka turo wannan wuri to jama'a su ɗauka cewa ko kila ana yin wannan kudin da mu ne mu kuma muka ce ba mu ci nanin ba nanin ba ya ta ci mu ba wannan shine gaskiyar magana to ka ce ba ku ci nanin ba nanin ba za ta ci ku ba kenan kana nufin cewa ba ku gamsu da kasafin kuɗin bana da aka aiwatar ba ne ya sa kenan kuka ɗan kalubalance shi a kan kasafin kuɗin baɗin? wannan ne gaske magana ah, abin mamaki ita minista na kuɗi suna baɗin cewa an kai kashi saba'in bisa ɗari tunda zai wai a samu kashi ɗari amma doka ya nuna ɗari ne 100% ne ah, mu da muka je muka zagaya wato abin kira oversight function gani da ido ina tabbatar ba su rabu maga abin da ya wuce 25% ba wani magana dubu ah, kilomita talatin ko wani abu duk labari ne kawai ba mu ga abin da ya wuce 20% ba so kuma wannan yasa ba za mu shiru ba kisa na ce ba mu cin nan mu za ta ci mu ba saboda idan muka shiru ya zama inda aka yi sama da fadin a akan dari ya zama sanda suke ba kuma mu sau ba kisa muka ce a ma gyara ainihin na 2013 ba gashi an tinka 2014 in mu matsaya mun mun irin wani hararen da muke yi ba to babu shakka jama'a ba za su gane abin da muke yi ba kuma jama'a suka turo mu nan dole mu kare mutuncin kanmu da mutuncin jama'a suka turo mu nan kuma akan wani abu duk inda za a je da mu saboda mene haƙƙin jama'a ne akan mu ba za mu taɓa yadda muna ji muna gani irin wannan kasafin kuɗin ya kamata a yi dan ya kasance an kai roman demokradiyya wurin jama'a to ba su ga komai ba za a ɗauka cewa mu muke danne abin da aka ba mu kai musu kuma mu danne komai ba shi sa kika muna tsaye yanzu muna tsaye in zai zo yanzu zo mana bayani in mun yadda mu ce mu yadda mu ce ba mu da ba wannan shine gaskiyar magana shi kuwa sanata alkali jajere ya nuna cewa wannan takaddama bai kamata ya hana shugaban kasa gabatar da kasafin kuɗin ba a wannan ne na gani da bai kamata a ce an samu dogon ja'in ja ba to sai dai ja'in ja din har yanzu mu majalisa har yanzu muna ganin shi kasafin kuɗin ma a najeriya ga talaka mai amfaninsa ne saboda ni da tun da na zo majalisar nan ba mu taɓa gabatar da kasafin kuɗin da majalisa ta amince da shi ba a taɓa aiwatar da shi kamar yadda majalisa ta amince da shi ba sai ga cewa gaba ɗaya an tsaya ƙwariya ƙwariya ka tambaya ma kashi nawa aka ce ko ina ma'aikatan gwamnati gwamnati suna maka ƙarya kamar yanzu bara koya mutum zai ce mu alkalamin da muke da shi ga fita da muka yi muka kewaya muka dubo kashi 43 ne a kasafin kuɗin bara na bana ma gaba ɗaya kashi 42 ne amma kuma duk kudin shiga ɗin kuma duk sun zo to sai a tambaya ina ne gizo yake saka ne to shi yasa kullum ake ganin cewa majalisa tsakaninta da da bangaren zattarwa kullum abin namu yana faɗaɗa kuma yanzu abin ya yi faɗin da ma ina ganin ya kai faɗin kudu da arewa ko kuma sama da ƙasa inda bara haɗuwa zai wahala abin jira a gani shine yadda majalisa za ta cimma daidaiton akan kuɗin gangan man fetur ko dala saba'in da da shida biyar ko dala saba'in da tara saboda talaka ya samu ya mori roman demokradiyya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya